A garin birnin Kwanne ne aka gudanar da wani babban taron muhawara a ƙarƙashin ƙungiyar 'ya'yan garin birnin Kwanne da ke zamne a cikin waɗansu birane na ƙasar da ma ƙasashen waje. Kuma wannan taron na muhawara tsakanin al'ummomin birnin Kwanne an shirya sa domin samun zaman lahiya wa juna musamman tsakanin manoma da makiyaya ganin cewa a kowace shekara harziki tsakanin bangarorin guda biyu na haddasa a rashe-rashen rayuka a kowane bangaren musa abdurrahman gwamnan jihar tawa a lokacin da yake jawabin bude wannan taron yana mai cewa wannan abin yabawa ne don ku wannan shine zai sa kamar da kuke ji a lokaci zuwa lokaci president republic ya kiran kwanciyar hankali haɗin kai an babu kwanciyar hankali babu haɗin kai ba a samun dama a gina ƙasa to wannan niyya da kuka ɗauka allah ya kama mu. Shi ko Alhaji Umar Wandara shugaban kwamitin da ya shirya wannan ganawar ta mahawara tsakanin al'ummomin birnin Kwanni a ƙarƙashin ƙungiyar ADC haɗin kai ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. kuɗin sabulu. da gaskiya ba mun tsammanin ma haka za ta ba ga yadda mutane sun kalla ga anan shi ya gwada lalle abin da mun ka dokon na lalle haka ne a gasar kwanni mutane na da wannan bukatai kuma har dai ma bisa ga taimakon da sun ka basuwa daɗin kan da sun ka basuwa bisa ga shi abun da mun ka yi yau tsakanin duka tamkin biyu tematikin biyu in ce zamantakiya da wancan na formation. a nata bangaren 'yan majalisar dokoki ta ƙasa mai wakiltar mazaɓar birnin kwanni a majalisar dokoki ta jamhuriyar nijar cewa da hajiya rabi ta ce za su kawo nasu ƙoƙari domin tallafa ma matasa ganin cewa maganar samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi musamman manoma da makiyaya da samar ma matasa ayyukan yi na ɗaya daga cikin maudu'un da aka tattauna a wurin wannan taron muhawara na al'ummar birnin kwadni to wajen harakar yara shi ma mun gani akwai wani center de formation da addakwai shi ma in allah da muna gani iyaka gwargwado abin da za mu kawo shi ma tallahi inda mini suka ce kayan aiki ne suke so bayan kayan aiki kuma a ƙara eh, ƙara musu wayo ko kakani eh, malaman a yi musu renforcement ma da capacity à ta su kware a ƙara ba su horo bisa aikin da za su yi shi ma Allah da ne ni malaman makaranta ne shi ma wancan dan uwana nake shi fannin noma ne ya Allah da mu ma kan mu mun zo mu zo ba da horon nan kuma in ya kamata abin da ya kamata duka a yi shi ma muna kawa. Cewar mun kai Sorka shugaban gundumar birnin Kwanni wannan taron muhawara ci gaba ne. Kun ga wannan taro akwai wasu sun shekara goma ba san juna ba ba a zo nan kunni ba ko ko an zo ma ka zo baktar da wancan ba shi shina nyame ko shina zandar amma ga shi na yau kowa ya hadu kowa ya hadu in irin wannan taro kowane lokaci eh, eh, eh, mutanen resortisan na kunni kowane lokaci suna zuwa su zamna su yi hira wannan maki gaba ne Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, taskar VOA daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.